ba mu rika ma junanmu alheri da wasiya tsakaninmu cikin azumi ba dab da sallar na akwai ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar nan haka kawai na ji ina ƙaunan shi wallahi al'adim jama'a har ɗaki ya bi ni har gida ya ce malam na zo maka nasiha ne sai ji a duniya ba wanda nake ƙauna irin shi duk wanda ya ce ya zo maka nasiha ne to ba ka da mai ƙauna irin shi kila ya ga kuskuren ka ne kai masumi ne Allah ne ya aiko ka Allah ne ya aiko ka in kai kuskure a je a yi maka magana ƙarshen da kana ganin wani kuskure ya ko sai kai ka dawo kai ne kake kan kuskuren sai ga maka ba kuskure ya ba wanda daga cikin sa mutane ba zuwa ya ji labari an ci annabi ya haukace je zai mai magani ba an yi wannan ko ba yi ba da ya je ya zauna ya ji hudu bata da haja sai ce maimaita min nabi ya ƙara maimaita ya ce maimaita min ya ce na yi mu'amala da mawaka da mahaukata ban taba jin zance tsararre irin wannan ba ya ce miƙo hannunka ka gani ya ce na musulunta miƙo zan musuluntar maka da mutanen garinmu mun gano wannan ƙarshen ta ɗan abin da ka sani bai kai abin da wane ya sani ba in ka ji je ka same shi kowaye muke zuwa muke samun mala albaniya kan abubuwa kuma ya da mu ana yi ko ba a yi malam albani na da wannan tsaurin kan ne shi sa wanda suke cewa malam da zafi gaba ɗaya ba su san shi ba ne ba su san shi ba ne ma kwata-kwata sai ka zo na da shi ya ɗauko magana ka ce malam kaza sai ce ma kaza sai ce oh haka ne sai ce shi kenan shi sa ɗaliban albani ke san shi ko mutane sun kasa gane wai firgita sai ke ku a'a mutum ne wanda yake son gaskiya duk inda take kuma bai kallon waye zai gaya mai gaskiya ko waye kuma bai da girman kan abin da bai sani bai tambaye ka ana nan ko ba yi amma mutane da suke nesa ba san wannan ba ku zo mu ne muka rayu da shi mu gaya muku allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu dole ne mu rika yaɗa nasiha tsakaninmu wannan shi zai tabbatar mana da me da thabati jama'a na daga abin da ke kore musibobi irin wannan ko ka daga ciki akwai sallan dare mutane ba sa sallan dare Abdullahi dan umar ya mafarki an kama shi kamar za a kai shi wuta kun san hadisin ai wani mala'ika ya anshe shi a hanya da safe ya gaya yaye shi hafsa ta gaya ma annabi annabi ya ce ni'ima rajul abdullahi ibn umar madalla da mutum irin shi ce da a ce na sallan dare aka ce tun daga ranar abdullahi dan umar bai kara fashin sallan dare ba wannan musiba ne ko ba musiba ba ne wata rana annabi ya taya cikin dare a firgice ya ce me ke faruwa an buɗe taskan fitina me ke faruwa an buɗe taska kaza ya ce wa zai tada man sauran matan sasan nan gaba ɗaya annabin ya tada mata da dare me ake yi sallah ake saboda gudun fitina ibnu abbas ya ce aka girgizan ƙasa sallah ake miƙewa a yi to irin wannan ne da ya faru da aka ce ebola wasu aka kama ta hajji da daddare wannan fitina ne za ku kama ita kanta wannan ma labarin fitina ce mun gano wannan da kyau ko shi yasa yau mai shawai ai ya da gargaje ku yadda ya kamata